Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Jama'a salamu alaikum barkama da warhaka da fatar an wayi gari lafiya na gwamma mun tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya gurin naku. Lahiya lau ya sanyi ya zafi. Gashi nan duk sun haɗe wuri daya ka ji sanyi yau gobe zafi. Ya karɓan baki. Abba <laughs> ana mutu. <laughs> Ah, na gwamma da zuba sutura. Abba ayi. Ba zan faɗa ba. <laughs> Ai an kana so a tuna da kai. Eh? Sai ka sako wata suturar da da ka ambata sai a ce a ah, shi ne fa me me me riga ruwan abu na ruwan dora nan <laughs> <laughs> ai da bara ce ta labari ta yi kai mm-hmm. ci dariya da nuna mata na ce kin ga eh. kin ga dago ma <laughs> zuba sutura eh. a ah, to ku da ku da cin kuka ban dariya eh. an an warbi dadi an warbi dadi an sha lebun kwalba an sha wata irin masu bari takalmi da bari masu bari masu bari a'a <laughs> na zo na ce na ce ce bakin ka na fa sun yi mantuwa sun sha lebu sun mance madubi <laughs> sai mace ya duba nan ya duba na ya ce ke kawo nan <laughs> ashe shi ma ya ci meat pie eh, ba ana batu <laughs> santi meat pie ya sa ya meat mitfai da croissant ke san wani wani grapes din da aka kawo eh, na musamman ne Ni ban taba ganin irin sa ba an sai da koyar ta tambaya na na ce masa to sai kun bani cin hanci zan ga muku da ake saidawa wannan sai gaske <laughs> sai kun bani cin hanci ga da ake so shi haka <laughs> to baban kamar yadda muka faɗa bakon da muka raka bakon da ya shige ya mm, dawo haka ne a kiyaye mu a kiyaye ku a kiyaye ku ko a kiyaye mu a kiyaye mu ko a kiyaye su a kiyaye kowa ba <laughs> to zuwa an jima za mu ci gaba da wannan hira da abokin aikin mu Idris Abdalla ya yi mana da bakon baban jama. Baban jama. Haka. <laughs> to madalla kafin nan baba kamar yadda muka saba bari mu mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci To bari mu fara da wannan gaisuwa da ta fito daga babban mai sauraronmu aminin wannan fili Hamidu Kalalabuwa a jihar Difa jamhuriyar Nijar ya ce salam filin a bari ya huce ina fata kuna lahiya muna ko lahiya kalau da ikon Allah. Ya ana yana so a gaida mishi da abokansa kamar haka baban di mamman bande. da isuhu madatai da yahaya dano azare a'a kaji da biya muradi na kumasi To. kai ma ashe ka samu wani sabon sarauta haka ba sani ba. A'a sunan sarauta biya muradi. Biya muradi, Allah sarki. Yawwa, nan kuma yawwa. <laughs> Da ƙarshe na gaida mutanen garin Kalalabuwa baki ɗaya. Sai gaisuwa fata alheri ta a abar ya huce daga Ayuba Isa, wanda ya ce yana so a gaida mishi Aliko Auta kafinta Yalwa da kuma mai ruwa Bajoga. sai Ahmed Amfasi Bajoga da Baffa Haruna Bajoga da Bala Ruwan Kanwa da Alhaji Haruna BBY da Haruna alma ya'u da Abdulsalam Mai Wada Dambam. Gaisuwa a bari ya huce daga Musa Garba zuwa ga garkon jama'ar Mahangi Musa machali Allah ya sa machali ne Mahangi jihar Katsina Gaisuwa bar ya huce zuwa ga Ibrahim Kusfa da Bashir BMK Kadisa, Abba Sa'ad Mahuta, Buhari Inuwasa Kumurya. Wannan matsala ita ce baba. Mm. Ba ba wakafi ba ɗigo. ba digo. Sunaye da kawai ake ta jera to ni ban san kake rubutun China. Yawwa ban san inda sunan wani ya faro ba, ban san inda ya kare ba. Saboda haka sunaye ne dai ga sunan. To BMK Kadisa Abba Sa'ad Mahuta Buhari Inusa Kumurya Sa'adu mai magani da Yusuf Chambi. To, duka dai waɗannan suna idan ka ji wani suna ya kama da naka. Sai ka ɗauka. <laughs> Bari kuma mika gaisuwar Usaini Alhaji Umar Foreba Gashuwa da yake gaida Aisha mama a ƙasar Saudiya da bayi matar Musa unguwar hayin rigasa Kaduna. sai Umi Garba na kwallo a Jaura da Safiya Isa mai kati gashuwa da Amina Adam A. Eh, Adam sai Zainab Muhammad Abubakar da Fuziya Dauda sai Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa da Ladi matar mai unguwa Buku sai matan duniya baki ɗaya a'a lalle kan lalle abin ya yi girma da su gwamma su muni nan da su malama juli duk dai hmm. matan duniya aiko ka burge ni da kuma ma'aikatan sashen hausa baki ɗaya da fatar an tashi lafiya to muna godiya da wannan gaisuwa to sai kuma mu zuwa ga mai girma sarkin tarmasuwa alhaji umaru bani da babban limamin tarmasuwa malam usaini alhaji sale da alhaji sale tela mai tireda duka a tarmasuwa sai kuma malam alhassan na abba tarmasuwa lafiya da alhaji haruna bibiwa tarmasuwa da alhaji sule na yashi tarmasuwa da yusuf mai leda tarmasuwa da babayo sabon tarmasuwa da alhaji da hajiya asabe alhaji haruna bibiwa tarmasuwa da dr sa'idu sani badigo tarmasuwa da alhaji auta kafinta yalwa tarmasuwa da malamin kura garin sarkin noma tarmasuwa da ayuba isa tarmasuwa sako daga shugaba malam malam mai zanen hula gololo sai kuma wannan gaisuwa da ke cewa fatan alheri zuwa ga voa hausa sunana bala muhammad damban ganawa gaisuwa ta zuwa ga ahmad aliyu jalam mai kankan da coordinator usman da gauda da alhaji sani mada dambam da baba mai bulo damban da ahmed garba shatima damban da alhaji shehu gwani damban sai kuma baba yakubu yarin ya mai damban da ibrahim sallau fagam damban da fatan suna lafiya gaisuwa daga bala muhammad damban daga ƙarshe sai kuma wannan gaisuwar maimuna matar aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato ta ce ku isar min da sada zumunci zuwa ga aisha matar usaini dangote da jamila da fati matan ado salati goma ga annabi rijau da asabe matan haruna bibi watar masuwa da fastuma matar kawu mai ruwa majoga da adam yusuf basa jihar filato a ƙarshe ku gaida min hasken zuciya ta aliko auta kafin kafinta yalwa gindin akwati. Babban magana. <laughs> Lalle <laughs> Da duk da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa. tana gaida mu. Mun gode. Baba idan ka lura waɗannan masu aiko da sakonnin nan wannan ya yi ma wannan eh, wannan ya Zumunci suke yi tsakanin su. Zumunci suke su yasa. Mu kuma muna tsoron katse zumunci kar kisa an ce ba kyau. Yawwa ne kuma <laughs> sunayen sai ka ji su a wancan wasiƙa ka ƙara jin su a mm. wata wasiƙa. To bari mu rufe da wannan da ta fito daga hannun Malam Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe, Najeriya. ya ce bari karanta yace Dan Allah filin a bari ya huce maganin hawan jini. Eh. Ga dubin gaisuwa ta zuwa Baffa Haruna Bajoga da Mahmud Salisu ƙauren na da Aliko Auta Kafinta da Ado Salatu Goma ga Nabi Rijau da Alhaji Umar Foreva Gashuwa da Buhari Yahaya Nguru da matarsa Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Bala Usman Karasuwa. da Murtala Faruk sanyin na na sanyin na lambar ka ta fito. Haka. Da Baba Yakubu Makeri har da oh. kai. <laughs> Da Garba Sabiola Gashuwa da Maina Jajimaji Allah ya saka ne. Mm. Da Usman Kasim Kiringim da Yusuf Haruna Kariya Niger da Adam A. Adam Gashuwa da Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal. Da Audu Mai Gurmi jajimaji Allah ya sa jajimajin nan haka ne mm. da Musa Musa Karasuwa da Bala Muhammad Dambam da Ibrahim Muhammad Macina da Adamu Kwandale Karasuwa da Alhaji Mele Yusufari da Ibrahim Muhammad Karasuwa sai Tela Ubale Karasuwa da sai Lawal Bulama Karasuwa da Maji Kuri Karasuwa da kuma ya ce al'ummar garin Karasuwa baki fatar an tashi lafiya. Habade, ko baba, wanda ko shemas, Allah bai samu kunya, wanda ko shemas, Allah bai samu kunya, wanda ko shemas, Allah bai samu kunya, wanda ko shemas, Allah bai samu kunya. Karyansu, na waiwaya, na ga suna mini kallon banza, na sa ka faso suke su jawo ni baya Alhairina na shike makanta masurai farin ciki na shine tashin hankali mu da mu yi gaba ku saura baya da mugun aiki Allah ne gata na bani waiwayan banza Allah mai tsari kai mana tsari da masu shari ka samu ga alhairi ka lullube mu da annuri Allah mai tsari kai mana tsari da masu shari ka samu ga alhairi ka lullube mu da annuri madalla kamar yadda muka ce da ka rasa ya dawo sabili da bari da idris ka so wance fansi na suka fi so don ni na san wakokin da na release duka wakoki ne masu amfani masu kyau ni a wurina amma ban san fansi na abin da su suka fi so ba to kai musamman ai mutum yana iya yi aiki ce na fi son wannan wakar idan na ji hankali na yana kwanciya wanne kai kaga ka fi so akalla ina da kaman biyar ko shida da duka na ji hankali na na kwanciya N'a ka yi sanin yawan waƙoƙin da ka yi ya fi hamsin duka singles kake wato ɗaya kake sakin su ko dai album album ne ina da album kamar 5 akalla amma recently waɗanda na sassake duka single singles ne kamar firgita kamar yadi kamar god nugu shimas duka single ne wani waga ka fi shahara da shi a ganin ka shekaru can baya na fi shahara da allahu mu. allahu mu ka taimake mu jabbaru mu tun yayi na da rayu amma firgita ya kara shaharar da ni kuma na fi cin amfanin firgita ya fi shi na baya Allah ba mu yanzu ka taba fita kasar waje sadigi da waka farko ba shi cikin hankali na amma yanzu invitation daban-daban na kan pipelines yanzu muke take decision kasa kake kafin son ka fara zuwa a halin yanzu saboda waka inda Allah ya min zabi duka daidai ne don duk fadin duniya akwai masoyana sa inda ya zo zan tafi farko ba masalakai baya ga waka kana da wata baiwa da kake da shi wanda yake jama'a ba sani ba eh akwai amma ka alamarin yau da kullum wasu abubuwa ya kamata kana barin shi boye tsakanin kai da aikinka amma waɗanda suka sani da suka zo gida sun san bayan waka akwai wasu abubuwan kuma da ke tafiye da lamarinmu yanzu da a ce ba waka kake ba wani sana'a kake ganin za ka shiga ciki ina yi fami noma eh gona gona eh in ka ce gona ya hada da noma eh. da noma da kiwo da sauransu eh da abin da zai za ka hada duka saboda na shiga hmm. ciki na duba yadda yake kamar shekara uku zuwa fudu baya amma saboda yadda wakokin nan ke move nan don waka da kanshi aiki ne musicians jewa cikin waka suka succeed sannan suka move to wani angle daban yasa waka nan da kanshi da ke aji aiki ne sai sa na try wadancan nan na ga success da ke ciki na ga amfani da ke ciki shi yanzu na hold on in continue cikin aiki cikin wakan nan in ga inda zai landi na shi in koma kuma ci gaba da sauran aiki ko wani malamin mu na aikin jarida ya ce idan kana so ka kware wurin karanta labarai ya kamata a duk inda kake da ka ga rubutu ka karanta kuma a fili ya zama na ka saba da karatu ko da yaushe to bangaren waka kamar yanzu idan ka shiga kana wanka shawa kuma kana tafiya a mota ko kuma kana wani motsa jiki kana waka kamar waka ya zo ma kana yi eh yana ya zo ma kowane lokaci ko ina yana ya zo maka to idan zai zo ma yana zuwa ma kamar ilhama ne ko dai kana duban yanayi ne wani sa'in yana zuwa kamar ilhama wani sa'in kuma kana duban yanayin abubuwan da ke tafiya kamar yadda muke zaune muna zaune malam mirago ya yi tagumi yana kallo na sai in tambaye shi menene malami rago dai yana nan tare da mu lokacin da muke wannan wannan hira domin haka yanzu na har ya hada waka da mai rago ya za ka kwatanta masana'antar waka a ghana ana taimaka muku yana da very poor ba a taimaka mana shi dai in kai ka taimaka ma ka kai wani wuri sannan wannan nan ma she kai kaman kana yi kamar yadda na yi magana da ni haka na gode ma Allah na yi aikin da na samu wasu fans shi sa in kana neman taimako ko wasu bangare da zaka yi ka tattap ka samu wayannan taimakon nan amma sauran artist nan duka ban sure kamar yawanci ana samu suna samu wannan ba sai sabar industry nan na kasa kuna da ba ku da wata kungiya na mawaka muna da kungiya GZM Ghana Zingo Music sa'an nan kuma mm. ina cikin kungiyar music musicians union of ghana ni ina ciki amma mm. yawanci mm. su ba su ciki to wanne ne ya fi taimaka ma cikin biyu duka ba su taimaka min ni da kaina ke taimaka ma kaina yanzu na amfanin shi ga wannan kungiya eh amfanin shi ne yanda za a yi ya zaunu don ni ne treasures kudin su duka nuna yake sai muna aiki kai yanda za a yi ya zaunu duniya duka kowa ya san da wannan kungiyar nan wace shawara za ka ba wannan kungiya yanzu shawaran da zan ba wannan kungiya ne haɗin kai ya zama ɗaya a cikin ayyukanmu in ba haɗin kai ba mu ya muje inda ya kamata mu kai sai sa haɗin kai a bar jan kafa kuma idan aka yi haka to za mu kai inda muke so mu kai a ƙarshe me za ka ce masoyanka abin da zan ce masoyana na gode musu kwarai kuma ina kara gode musu da akalla shekara uku ina fitowa da hits ina fitowa da wakoki shekara tun tun corona har yau na fito da sabbin wakoki guda uku kuma masoya na duka sun accept wannan wakan nan sun yadda da wannan wakan nan sai sa ina gode musu kwarai da na fito da wasu suke runguma suke runguma shi suke kai shi inda ya kamata ya kai ya lifa da kenan amma yanzu allura nake cikin ruwa mai rabo shi ke samu ko shi zai samu ka taba aure na taba aure ƴaƴanka nawa ina da yaro guda yanzu haka kana nan yan mata suna ta harin <laughs> yanzu ya kake fama da yan mata eh ba sauki ba ne kaga in baka yi la'akari ba ka je ka fada inda bai kamata ka fada ba as musician yasa yawancin lokaci ya kamata ka yi la'akari da rayuwanka ka duba inda za ka sa kafa so muna very careful ka je ka fada cikin gidan jiya muna gaisuwa dan bakin ciki ya zai muna gaisuwa shiga eh, gonar ku. Gaskiya. <laughs> Lalle gaskiya iya waka baba. Kwarai kuwa. Lalle ya iya waka. Wato in ana zancen mawaka a cikin zango. Eh. Wato shi ne za mu mu ce wanda yake ya zama abin da bature ke cewa consistency. Yawa shi Eh. shekaru sama da shekaru goma kenan yana eh. wannan wakar kuma masu daɗi eh. kullum wakarsa sai gaba take yi ke sa a zango ne in kana son ka ji wakar Hausa mai daɗi shine baban jama baban jama to madalla ah, muna godiya sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana gita kawai da mun billo ko an suna mu gita kawai da mun billo ko an suna mu fita kawai da mun billo. Baba yau labarin zan baka labari ne da ya fito daga hannun Salisu Armayao. To. <laughs> Eh, Salisu Armayao ne hmm. nguru shugaban kungiyar murya talaka na jihar Yobe ba. To. Ya ba da labarin waɗansu makafi ne wai guda biyu. Kai. Eh ya ce. <laughs> <laughs> da jagoran su koko. A'a su kadai ba ba. Ba jagora. Eh Iko Allah. Ko ko jagoranin ne suka hada su fada wa ya sani. <laughs> wasu mm. suna tafiya bara ne sai mm. hatsaniya ta shiga tsakanin su rikici ya kaure. Kuma rikici ya kaure ana ta rikici ana ta rikici ba eh. tun ana rikicin na ana tafiya ana rikicin na har aka kai tsakiyar titi ana ta rikici oh. ko ba kafi da bar <laughs> ba su san inda suke ba ba su san inda suke ba <laughs> shikenan ana ta kokarin raba su ana ta kokarin raba su akai akai akai su raba su a eh. raba su suka kire <laughs> suka kire da fada baba eh. sai shi mai raba sun nan da ya ga dai ba zai iya shawo kansu ba yana eh. dan Allah na ka hakuri dan Allah kowa ya ki hakuri hmm. ana ta da jijiyan wuya sai shi nan sai ya ja da ba ya ce to tunda ba za ku bar faɗan nan ba wallahi tallahi abin da ya same ka kai ka ja bai ba wai sai ya ce ba wani mota na eh, wani eh, haka ya ce to wallahi tallahi abin da ya same ka kai kadai ya ce tunda ba za ku bari ba idan ya cika maka wukan nan kai ka ji da kanka To eh wannan bai san wancan <laughs> ba ganin suke ba duka su biyu. dan eh. sai ya tsammaci cewa wannan su sai ya tsammaci cewa eh <laughs> Ya san roƙa da zai caka mishi. Kai. shike kenan sai kowa ranta ta gare kowa ya gudu. Kowa ya arce ba <laughs> <laughs> <laughs> raba eh, kansu eh, an raba su cikin hikima <laughs> kin za akwai wani makaho da na sani shi wannan yaron kullum da safe shi ke ɗaukar shi su je bara eh. to bai je bara yaron sai wani ƙarin ɗan uwan shi ya tafi suka fita to sai makawo ya ce to ka bi da ni nan mana sai bi da shi aka kai wani wuri yanzu dai an bace ba hanya ba eh. sai da za a koma ba eh. shi makawo yake ta cewa ka bi da ni nan eh. kai ko ba gani kake shi kuma yaron da ya juya shi ya ce bala ai mun bace ya ce ya mun bace yake <laughs> <laughs> ce ka batar da jidai yaro ya ce bala ai kai ka ce bubi da ya ce hauka kake ni gani nike ce mai da niki da mai da niki an fasa barar <laughs> ya ce ya goyi <laughs> eh. idan an kai shiga na an ko gasa ga dogon <laughs> wato wai ga eh. dogon in ji mai rubutun na wai ga dogon musu. Eh. ya <laughs> ce ba haka ba da za eh. <laughs> Wai balan balan mu Ka da <laughs> Baba, ka kaɓar da mun na ga gara ba ta tare na mai nama. Gobar zan batun ba bace ba. <laughs> Zan da gari sai waye mana. Na ga <laughs> Malama Jula da ɗaga fa da hannu bilu da aka tilas mu ja burki da yanzu a madadin. Baba ya ko baki. Alheri ke muku fata alheri da fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Yawwa. <laughs> wanda ko shemas Allah bai samu kunya wanda ko shemas Allah bai samu kunya wanda go shemas Allah bai samu kunya wanda go shemas Allah bai samu kunya har yanzu na waiwaya na ga suna mini kallon banza na sa ka faso suke su jawo ni baya alhairi na makanta mazurai farin ciki na shine tashin hankalin mu dai mu yi gaba ku saura baya da mugun aiki